العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما 'asalamu alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu ba mu gushe ba cikin wato wannan littafi mai girma musamman daga cikin hukuba ko kuma mummunan sakamako da saban Allah ko zunubi yake gadarwa bawa malam ya ci gaba da cewa wa a'azamul uqubati nisyanul abdi li nafsihi mafi girman abinda hukuba ta wato wanda yake saban Allah shine bawa ya mance kansa wa ihmaluhu laha da kuma wato wulakantar da kanma wa ida'atuhu da daidaitar da ita hazzaha rabanta wa nasibaha min Allah da abinda Allah ya tsaga mata na rabo kenan zanubai suna sa dubbawa ya rasa wannan abin wa bai'u dhalika bil ghabni wal hawani wa abkhasi thaman kuma ma zai iya sayar da rayuwarsa da abin da zai zama na hasara ne da kuma wulaƙanci da kuma mafi lalacewar wato asalin kuɗi da za a siya Fa fabayya'a malla rina lahu anhu don haka sai ya zama ya wulaƙantar, ya tozartar da ba yanda za a wadatu wato ba tare da shi ba ma'ana ya bar Allah Allah duk yanda bawa ya kai baya iya cewa ya wadata daga Allah to shi kuma wannan bawan da saban sa yana ganin ya wadatu da Allah ma'ana bai bukatar Allah wala aiwa balahu minhu kuma bai da wani abu wanda yake wato zai maye masa gurbinsa wastabdala bihi man anhu kullul ghina wa minhu kullul iwa dan haka sai ya musanya shi da wanda duk wata wadata daga gare shi take duk wani wato alkhairi daga gare shi yake kenan wato idan mutum ya koma cikin saban Allah maɗaukakin sarki to ya rabu da Allah madaukakin sarki ya rabu da duk sakamakon da zai samu kuma duk wani wadata da zai samu daga wajen Allah ya lalace masa shine har ya kawo wake wani mai waƙe ke cewa min kulli shay'in idza bayya'tahu 'iwadun duk wani abin da ka rabu da shi ko ka tozartar da shi ko ka yi watsi da shi kana ganin zaka samu madadin sa ne ya ce wa ma min Allah in bai'atahu mun amma shi Allah madaukakin sarki fa an ka rabu da shi to baka da abin da zai mai gurbinsa kuma wannan gaskiya ne kuma ya ci gaba da cewa fallahu subhanahu yu'awwidu an kulli ma siwahu ma'ana Allah shine yake mai gurbin duk abin da yake ba shi ba wala yu'awwadu minhu shay ba kuma wani abu da zai mai gurbin Allah wa an kulli shay Allah yana wadatar da bawa daga dukkan komai wala an anhu ba kuma abin da zai wadatar da bawa daga Allah wa yamna'u min kulli shay Allah shi yake hana komai wala yamna'u minhu shay ba wani wanda zai hana wato wani abu ga Allah wa yujbiru min kulli shay wa yujiru min kulli shay Allah shi ke ba da mafaka ga komai da kowa shine kamar yadda Allah ya ce wa huwa yujiru wala yujaru alaihi Allah shi ke ba da mafaka ba a ba shi mafaka ya ce wala yi jiro min hushai ba wani abin da zai tsare Allah fa kaifa ya stagni al'abdu an ba'ati man haza sha'anuhu mala yana tambaya ce to ta yaya a ce bawa zai wadatu ga wanda haka al'amarinsa yake farfata ainin daidai da kiftawar ido inda bawa yana da lura yana da hankali da kulawa to bai kamata ya rabu da Allah maɗaukakin sarki ba kuma bai kamata ya mance da Allah maɗaukakin sarki ba da har zai koma cikin sabansa wa kaifa yansa zikrahu ta yaya zai mance ambatan Allah wa yudayyi'u amrahu ya wato watsi da al'amarinsa hatta yunsiyahu nafsuhu har Allah ya mantar da shi kansa fa kaifa a fayastara da haka sai ya zama yayi asarar rayuwarsa wa yazlimaha kuma ya zalunci rayuwarsa a azamar zulmi mafi girman zalunci fama zulmin fama zalama al'abdu rabbahu walakin zalama shi bawa dai ba zai iya cutar da Allah ba ba zai iya zaluntar Allah ba sai dai ya cutar da kansa kuma ya zalunci kansa shine kamar yadda Allah ya ce inna Allaha la yadhlimu nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun su suke zalunta kawunansu ala wa ma zalamahu rabbuhu walakin huwa alladhi zalama nafsa Allah bai zalunce shi ba shine wanda ya zalunci kansa to kenan lallai eh, tsunduma cikin saban Allah yana sa bawa ya mance da rabansa na duniya yana sanya shi ya mance da ambatan Allah madaukakin sarki malai yace faslun wa min uqubatiha yana daga cikin abin da saban Allah ke gadar mabawa annaha tukhrijul abda min da'iratil ihsan cewa saban Allah yana tsige bawa yana fitar da shi daga wato asalin katanga ta kyautatawa wa tamna'uhu thawabal mu'minin kuma wannan saban zai hana mishi samun sakamako irin na masu kyautatawa alai ce fa innal ihsana idza bashara al qalba mana'ahu min al ma'asi domin ihsan idan ya shiga cikin zuciya to lallai wannan yana hana wannan zuciya saman Allah shi yasa ihsan ya zama shine kololuwar daraja da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan musulunci aka tambaye shi akan imani aka tambaye shi akan ihsani shine yace an tambaye shi akan ihsani akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa'in lamta lam takun tarahu fa innahu wannan shine ihsani ma'ana mutum ya zuciyar shi gaba ɗaya ta koma ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah maɗaukakin sarki ma da ya ambaci bayinsa na kwarai wanda zai hada su da annaba ranar tashin alkiyama Allah ya ce fa'ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiƙina wa shuhada'i wa salihin sai ya ce wa hasuna wa hasuna ula'ika rafiqa cewa lallai irin wannan taro ko irin wannan tawaga ko irin wannan jama'a sun kyautata saboda ihsaninsu kuma Allah ya ce wa ahsinu inna yuhibbul muhsinin kuma ku zamanto masu kyautata wannan ba wai ihsani na ka dauki wani abu ka ba wani ba a'a ma'ana ihsani shine ma'ana inganta duk wani al'amari tsakaninka da Allah ne ko tsakaninka da ranka ne ko tsakaninka da bayin Allah ne ka zamanto daga cikin muhsinun wanda sakamakon muhsinun yana nan da yawa Allah madaukakin sarki yace ah, wal atina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin to duk wanda saban Allah ya kewaye shi ya dabaibaye shi to zaka samu ya cire kanshi daga cikin mataki na ihsan kuma ya hana ma shi sakamakon da ake ba masu ihsan ƙala fa inna man abada ka annahu yarahu lam kun dhalika illa listila'i dhikrihi wa mahabbati wa khawfi wa raja'ihi ala qalbi duk wanda yake tsayuwa yake bautan Allah tamkar yana ganin Allah ma'ana zuciyar shi gaba ɗaya ta koma ga Allah to ba komai ya kai shi ga haka ba sai saboda ambatan Allah ya mamaye zuciyarsa kuma sai saboda ƙaunar Allah ta cika zuciyarsa hakanan sai saboda tsoron Allah yana kewaye da shi da kuma kyakkyawan zato da Allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarsa waɗannan su ne abubuwan da za su sa bawa ya bauta ma Allah tamkar yana ganinsa bi aisu ya firu ka annahu yushahidu sai zamanto kamar yana ganin Allah duk abin da zai aikata zai yi ibada ne yana ganin lallai Allah maɗaukacin sarki ne a gabansa zai shiga sallah ne yana ganin ya tsaya saduwa da Allah to wannan shine mataki na ihsan wanda masu saban Allah rashin samun wannan abin shi yake sa sai su mance da Allah shi yasa lokacin da bawa zai aikata saban Allah imani ya rabu da shi bai aikata saban Allah yana da imani sai ya rabu da zuciyarsa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min cewa wanda yake aikata zina bai aikata zina alhalin imani na jikinsa sai imanin ya fita wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min hakanan mai sata bayyin sata sai ba imani a tare da shi sai bayan ya gama abin da zai aikata idan mai imani ne imanin nashi ya dawo amma imanin bai kasancewa tare da shi lokacin da yake aikata wannan abin. mala yace wa zalika yahulu bainahu wa bain iradati al-ma'siyati fadlan am muwaqa'atiha cewa wannan ihsan wannan mataki tsoron Allah kaunar Allah a zuciyarsa da kuma ambatan Allah da ya kewaye shi ya cuɗanya da shi ya ce wannan shi ne katanga da zata shiga tsakanin shi da saban Allah ballanta ma ce har zai aikata shi yasa duk wanda ya kan shi kariya duk wanda ya kintsa kanshi ya shirya kanshi da waɗannan abubuwa da za su kare shi to sai ka ga bai aikata saban Allah kuma za ka ga za a aikata saban Allah ne lokacin da aka bar ambatan Allah duk lokacin da mutum ya bar biyayya ga Allah to sai ka ga ya ya faɗa cikin saɓan Allah fa idza kharaja min da'iratil ihsan fatahu suhbatu rufatihi al-khassa da haka da zaran ya fita a wannan kuri na wato ihsan to sai kaga ya cuɗanyi da wasu abokai ya rabu da abokai na kwarai wa aishuhumul hani ya rabu da jin daɗin su mai daɗi wa na'imuhumut tam ya rabu da kuma ni'imar su cikakkiya fa in arada Allah bihi khairan Allah yace to idan Allah ya nufe shi da alkhairi aqarrahu fi da'irati umumin mu'minin sai kaga ya tsaya a cikin mu'minai daban matakai guda uku ne mutum bai zama mumini sai ya zama musulmi kuma bai zama mufsin sai ya zama mumini da haka mataki ne guda uku daga musulunci sai imani sai ihsani dole sai mutum ya zama musulmi kafin ya kai ya taka daraja ya zama mumini a musulmi shine duk wanda ya mika wuya zuwa ga Allah amma ba kowane musulmi bane mumini za ka samu mutum musulmi ne amma yana da raunin imani imanin shi da yi ƙarfi ba to kaga wannan ba ba mumini bane ko kuma ba mai ƙarfin imani bane tunda wato gabbai gabbai na imani wajen guda 70 da wani abu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'ba cewa imani bangare 60 da wani abu ne ko 70 da wani abu yace fa a'laha qawlu la ilaha illallah ƙololuwan darajar imani wanda zai ce la ilaha illallah muqinun biha hu zuciyar shi ta ma'ana tabbatar da haka din sannan yace ha imadatul adha anil tariq mafi karancin darajar imani mutumin da zai ga kazanta a hanya ya tsaya ya cire ma ce yana da imani akwai imani a tare da shi wace wal haya'u shu'batun minal iman kunya kuma wani bangare ne ita ma ta imani saboda haka shu'abul iman suna nan da yawa guda saba'in da wani abu ne in ka tattara su za ka jibiye su za ka gansu to wani za ka ga ya samu kashi ɗaya daga ciki wani ya samu kashi biyu wani ya samu kashi uku har ma wanda zai gangane su gaba ɗaya allah ya sanya mu a ciki mala ya ce to idan mutum ya yi sa'a ne in ya bar matakin isa ne allah ya bar shi a cikin muminai fa in asahu bil ma'asi idan kuma ya saba ma Allah da sako allati tukhrijuhu min da'iratil iman wanda zaka fitar da shi ta kuma daga imani kama kala nabi sallallahu alaihi wa sallam la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk mai yin zina bai yin zina a lokacin da imani yake tare da shi sai dai imani ya rubuta shi amma akwai imanin nan shine zai hana shi aikatawa wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min kuma duk lokacin da zai sha giya imanin zai tashi mana kaman wani tsuntsu ne a cikin zuciyarsa da zai aikata sabo sai ya rabu da shi in ci an jima ya gama aikata sabon kuma sai ya sake dawo sai ga ya sha giya kuma an jima ya tuba sai zo ya shiga ya salla tare da ku ila ma ba ku san ya sha giya ba don haka imani ya sake waiwayo sa sai zo ya aiki irin na muminai amma da zaran zai aikata saban Allah sai imanin ya rabu da shi sai ya aikata ayyuka na sabo wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min sanda zai yi sata ma ba zai yi sata ba alhalin yana da imani sai imani ya rabu da shi wala yantahibu nuhbatan kuma ba zai yi wani kwace ba shine annuhba ko zai aikata wani abu za ta sharafin yurfa ilaihi fiha an-nasu absaruhum mutane su dinga hangen shi hina yantabihu hawa huwa mu'min yayin da wato imani yake tare da shi manzo Allah yace to fa iyyakum iyyakum ina muku kashedi ina muku kashedi ku zanci wannan abubuwa din Taubatu ma'rubatun ba'du tuba tana zuwa baya ne bayan mutum ya aikata wannan kila sai tuba ta bujuro to idan ya kasance haka ne halin sa kharaja min da'iratul iman inda har zai ci gaba da aikata saban Allah sai kaga ya fita daga cikin kewayen imani wa fatahu ruffatul mu'minin tawagar mu'minai sai ta rabu da shi wa hasu wa hasu wa husnu anhu haka nan kuma kariyar da Allah yake musu shi ba zai samu ba domin fa inna Allah yadfa'u 'anil ladina amanu kamar yadda Allah ya ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana tunkudewa ga bayinsa mu'minai ma'ana duk wani shaidani da zai zo ko wani abu da zai same su mummuna ko na mummunan tunani sai Allah ya tunkuɗe musu shi amma idan sun kazance fa muminai ne mala yace to duk wanda ya cuɗanya da saban Allah duk ba zai samu waɗannan abubuwan ba wa fatahu kullu khairin rattabahu Allah fi kitabihi ala al-iman duk wani alkhairi da za a samu akan imani ya tsere masa wa huwa nahwu mi'ata khaslatin mala yace sun kai kusan abubuwa guda ɗari shi ne saba'in da wani abu kullum kullu khaslatin minha khairun min ad-dunya wa ma fiha yace kowace gaba ka ɗauka ta waɗannan bangarorin imanin ta fi duniya alkhairi da abin da ke cikin duniya gaba ɗaya ba abin da ya kai shi alkhairi to malam sai fara kwararo mana waɗannan abubuwa yace famin ha yana daga cikin babban sakamako da masu imani din suke samu in su rabu da saban Allah al-ajrul azim lada mai girma shine aljanna Allah ce wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima kaga an ce almu'minina ba a ce al-mace al-asin ba ba a ce masu saban Allah ba dan haka duk mai saban Allah ba zai samu ajran aziman ba ba zai samu babban rabo ba wa minha adafu anhum shurura ad-dunya wal akhirah tun kuɗe musu shari na duniya da lahira don haka duk wanda yake da imani Allah yana tunkuɗe mishi mummuna abu duniya da lahira ba za ma ka san Allah ya tunkuɗe ma shi ba to Allah yana tunkuɗe ma muminai shine Allah ya ce inna Allah yudafi'u anil ladina aman idan za ku lura da abin da mala yake kawowa da ayoyin da zai kawo yana rataya su da imani da imani da imani ma'ana ne imani ne kadai yake samun wannan abubuwa wanda yake saban Allah bai samu wannan ta haka kaga ko wannan aka bar mutum da shi ya ishe shi a ce mutum ba zai samu babban lada ba a wajen Allah a ce Allah ba zai tunkuɗe ma mutum sharrin duniya da lahira wa minha istighfaru hamalatul arshi lahum haka nan kuma hamalatul arshi mala'ikun da suke dauke da al'arshin Allah za su dinga mishi istighfari amma ya zama mumini ba mai sabo ba to a ce yau mala'ikun da suke dauke da al'arshi ba sa maiman ma gafara a wajen Allah fa asarar da tafi wannan shi ya alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa lillabi na amanu suna neman gafara a wajen Allah ma waɗanda suka ba da gaskiya wanda suka yi imani din mai saɓan Allah kuwa bai shiga ciki ba wa minha yana daga cikin muwalatullahi lahi lahum Allah ya jibince su ma'ana Allah ya ya jibinci al'amuransu wala yudhillu man walahu Allah duk wanda Allah ya jibinci al'amarin shi bai kaskanta haka mai saban Allah ne zaka same shi cikin kaskanci mumini bai kaskanta ne Allah yace Allahu waliyul ladina amanu Allah yana jibintan muminai masu ba da gaskiya wa minha haka nan daga ciki amruhu malaikatahu bi tasbitihi Allah zai dinga umartan mala'iku su dinga tabbatar da mumini ma'ana su tabbatar da shi ko da ya shiga cikin wani abu mala'iku za su dinga tabbatar da shi ko da bai gansu ba bai ji daga gare su ba amma a ma'ana suna tabbatar da shi shine Allah ya ce idhi yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu yayin da Allah ya wahayi ga mala'iku cewa ni ina tare da ku da taimako na dan haka ku tabbatar da mu'minai kenan masu saban Allah kaga ba ta shiga ba wamin ha daga cikin abin da muminai suke samu masu saban Allah ba su samun shi anna lahumud darajatu inda rabbihim suna da darajoji a wajen Allah madaukakin sarki na daukaka wal magfira da gafara wa rizqu al karim da arziki wanda yake mai girma shine Allah madaukakin sarki ce ulaika lahum magfiratun wa rizqun karim wannan suna da gafara a wajen Allah madaukakin sarki da kuma wato asalin arziki mai girma wa minha al'izza haka nan ɗaukaka da buwaya da isa ta muminai ne Allah ya ce walillahi al'izzatu wa lirasulihi wal mu'minin yanzu kaga dan giya cikin kaskanci za ga shi ba ɗaukaka tare da shi ko ko kaga mai saban Allah wanda yake saba ma Allah bai sallah ko misali mashayi ko mazinaci in ka ganshi sai ka ganshi a wulakance kare ma bai girmama sa e kare za ka ga sai ya bi ɗan giya da gudu ya kada shi amma kai da kake kamanta in kare zo sai ka zare mishi doka kada shi amma ɗan giya ba sai ka kare ya kora shi sai ka ƙananan yara ma da bustan ciwon kansu ba sun kore shi sai su bi shi suna tunkuɗa shi to kaga me ya kawo wannan saban Allah Allah ya ce walillahi al'izzatu lallai buwaya da ɗaukaka tana ga Allah wali rasulihi tana ga annabinsa walil mu'minina da mu'minai wa minha hakanan daga cikin abin da muminai suke samu masu saban Allah ba sa samu ma'iyyatul lahi li ahli iman Allah maɗaukacin sarki yana tare da su da taimakonsa sa shine Allah ya ce wa annan laha ma'al mu'minin Allah yana tare da muminai wa minha hakanan daga cikin arifatu fid wal akhirah ɗaukaka duniya da lahira Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah yana ɗaukaka muminai daga cikinku sannan mun ma'abota sani masana Allah yana ɗaukaka darajarsu Kwamin ha haka nan daga ciki kifilai kiflaini mai rahmati Allah zai ba su rabo manya-manya guda biyu na rahama wa ita'uhum nuran kuma Allah zai ba su haske yamshuna bihi da za su zai dinga haskaka su suna tafiya duniya da lahira duk inda mutum ya kai mumini ne cikakken ka gan shi ka ga hasken imani tare da shi duk inda ka ga mai saban Allah tun daga ganinsa za ka ga cewa mai saban Allah idan mashayi ne za ka ga bakinsa da fuskarsa duk a lalace a mumini ya kaga wanda bai sha ba za ka gan shi haka ba ko yanzu ka ga mai shan taba ba inda za a ce ma ba mai shan taba ko in ka ga dan kwaya mashayin giya kullum za gan shi a cikin maye fuskar nan ba kyan gani amma mumini fa da baya sha za ka ga fuskar shi irin wancan babu Allah ya ce ayyu na amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati. ko Allah zai ba ku kaso biyu na daga cikin wato asalin rahamata wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi kuma Allah zai sanya muku wani haske wanda za ku dinga tafiya da shi wa yaghfir lakum kuma Allah ya gafarta muku akwai abin da ya fi wannan duniya da lahira ba Allah ya baka babban rabo kuma Allah ya sa wani haske da yake kewaye ka yake tare da kai zai kare ka daga dukkan shari zai kare ka daga miyagun ayyuka sannan kuma Allah ya ma gafara wa minha hakanan Allah yana sanya wata kauna da yake yi ma wato muminai innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahmanu wuddan Allah zai sa musu wata kauna ta musamman da yake musu Allah ne yake ce yace yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana ƙaunarsu suna kaunar shi wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhibbu wa ila malaikati kuma Allah zai ƙaunatar da su wajen mala'ikunsa wa anbiya'ihi da annabawansa wa ibadihi lihina da bayinsa na kwarai sai su ji suna ƙaunarsu. wa ha. daga ciki kuma amanuhum min yau mai yashtaddu alkhawf za su samu aminci za su samu nutsuwa za su samu tsira daga ranan da kowa yake cike da tsoro Allah ya ce faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun faman amana wanda ya imani ana maganar imani ne ba wanda ya saba ma Allah duk wanda ya imani Allah ya ce wa aslaha kuma ya kyautata zuciyarsa da ayyukansa wannan la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun kuma ba sa shiga cikin bakin ciki mumini bai taba shiga cikin bakin ciki wa minha daga ciki annahum almun'amu alaihim sune wanda Allah ya musu ni'ima dai mumini ne Allah ya masa ni'ima yana sa shi cikin waɗannan da Allah ya umarce mu da kullum mu dinga roƙonsa cewa ya shiryar da mu zuwa tafarkin su shine ihidinar siratal mustaqim da muke faɗa kullun suwaye Allah eh, sai yace siratal ladina suwaye an'ama Allahu alaihim sune annabiyina wa shuhada'i, wa salihin yau a ce mutum ya mutu Allah ya tashe shi cikin wannan jama'a akwai alkhairin da ya kwani ba tashe ka cikin 'yan duniya ba ba a tashe ka cikin 'yan siyasa ba ba a tashe ka cikin 'yan caca ba ba a tashe mutum cikin mashaya ba an tashe shi tare da annabawa annabawa nan su ne ƙololuwar daraja a al'umma yau a ce an tashe mutum yana cikin tawagar da annabawa suka tashi ranar tashin alfiya haka ba ko aiki tsammani ya shiga cikin wannan tawagar shi ne kullum addu'ar da muke ta hannu koma ga Allah shi yasa Allah yake ni ta maimaitawa ba wai so ɗaya ba kaga a sallah za mu faɗi wannan so goma sha bakwai in mun takaita a farilla ke idan ba mutum ya takaita a farilla ke to wani bayan farilla bai roƙon Allah wannan tafarkin ko so ɗaya wannan ba hasara ba ce wani zai yi so goma sha bakwai mai yin farilla na? wanda shine mafi rinjayen musulmi wani zai yi so so arba'in a kowace rana kamar yadda shi ma da ya faɗa a wani littafinsa akwai wanda kullum suna roƙon Allah wannan siratal mustaqim din so so 40 shine in yayi na sallar farilla guda 17 ko sai kuma wato asalin sallolin rawatib sunan rawatib su kuma guda 12 ne ko raka'a biyu kafin alfijir raka'a hudu kafin shi da kenan raka'a biyu bayan azhar takwas raka'a biyu bayan magariba goma raka'a biyu bayan isha nawa sha biyu in ka hada da sha bakwai nawa zai baka eh ishirin da tara to kar 29 to sai ka zo ka yi raka'a goma sha ɗaya na wutirin dare ya zama guda nawa guda arba'in wanda yake cewa duk wanda ya kwankwasa kofa so 40 zai an amsa ba ma ba kuwa bane ke yi yau dai 29 ne yanzu an yi sallar shan koma gida ya bude ya kalli labaran wannan tashar ya ji bbc ya ji waye sai bacci kuma shi ke sai yan an kira a salatu sai mu zage tashi to ya ce duk wanda ya kwankwasa kofa so 40 ya ce sai an bude ne shi ne saƙon da yake to a ce mutum ya tashi cikin waɗannan da an amalla ku alaihi yau a ce ko ba komai an tashi ka ran tashi alƙiyama sai kana ganin mutane a can gefe kashi kashi kowa da jama'a su sai aka ce kai ga ka a cikin annabawa akwai alƙairin da ya fi kai ba annabi ba ne amma an sa ka a cikin tawagar annabawa ba alƙairin da ya fi to to na an a laifin minan nabiyina wa siddiqin aka ce ka tashi a cikin irin su abubakar siddiq irin su uh, maryam Allah ya ce wa ummuhu siddiqatun irin su aisha a siddiqa ibnatu siddiq irin waɗannan a ce sai ka tashi ka danka a cikin su wa siddiqin wa shuhada sai ka tashi kuma ka ga a cikin tawagar har ila yau banda annaba da siddiqin akwai shuhada irin su hamza wanda gwaza ake kiran shi da shuhada sai a ce ga ka ga su kun taho kuna tafiya waje da ya za ku ji wannan tafiyar ai ka san ta alkhairi ce sai aka ce wa salihin wannan kuma hadis wala haraj as-salihun ba su da iyaka Bayan Allah na kwarai tun daga zamanin annabi Adam har karshen duniya a ce ka tashi ka ganka duk kewaye da waɗannan to kana tsammanin tajewa babu to wannan ba wanda yake zamun shi ba sai wanda yake mumini ba mai saban Allah mai saban Allah duk ya rasa wannan alkhairi to malai yace shine wanda Allah ya umarce mu kullum mu dinga roƙon wannan shari'a zuwa ga wannan tafarki a kowace rana da dare so 17 wamin ha yana daga cikin abin da su muminai suke samu wanda ba masu saban Allah ba annal qur'ana innama huwa hudan lahum wa shifaa cewa shi alƙur'anin nan shari'a ne gare su kuma waraka ne mana alƙur'ani sai ya ɗaura su kan tafarki na daidai kuma duk damuwoyin da suke ciki alƙur'ani sai ya yaye mushi su Allah ce wani nunazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin hakan Allah ya ce ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mai rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun gawa lil mu'minin banda masu tsaron Allah mai saɓon Allah duk bai samu ya rasa wannan alkhairin to ina riba ta ce a cikin saɓon Allah babu riba a cikin saɓon Allah sai babbar asara to malai ya ce ƙulhuwa lillabina amanu hudan wa shifa ka gaya musu cewa shi alƙur'amin nan fa hudan shirya ne wa shifa'un kuma waraka ne amma lillabina amanu ga waɗanda suka yi imani suka cuɗanyu da imani a zukatansu na la yu'minun waɗanda ba su ba da gaskiya ba fa ba su imani ba Allah ya ce fi azanihim waqrun kunnuwansu kamar an sa dalma ne an toshe wa huwa alaihim aman shi qur'anin zai zama musu kamar makanta ne ba su ganin shi duk shiriyar da ta zo da waraka da ya zo da alkhairi bai shafan su Allah ya ce ula'ika yunadawna min makanin ba'id waɗannan za a dinga kiransu daga waje mai nisa ma'ana can cikin jahannama za a kira su Allah ya tsare Allah ya ce wal maqsud abin nufi anan duka dai annal imana ka sani cewa ya kai dan uwa cewa shi imani fa jalibul li kulli khair shi abu ne mai jawo duk wani alkhairi in dai kai imani to ka samu alkhairi in dai kana cikin imani to kana cikin alkhairi wa kullu khairin fid dunya wal akhirah kuma duk wani alkhairi da ka sani na duniya da lahira fa sababu al wallahi dalilinsa imani wa kullu sharrin fi dunya wal akhirati fa sababuhu adamul iman duk wani sharri duniya da lahira dalilinsa rashin imani rashin imani shi yake jefa mutum cikin wahalhalu da damuwoyi fa kaifa yahunu ala al abdi an yartakiba shay'an yukhrijuhu min da'irati al-iman wa yahulu bainahu wa bainahu hali ce ta yaya kuwa zaka ga bawa kuma abin ya zama mata ya zama masa abu mai sauki wai ya aikata abin da zai cire shi daga cikin wannan wato gida na imani ya shiga tsakanin shi da imani walakin la yukhriju min da'irati umumil muslimin amma kuma koda ya fita daga imani baya fita a cikin musulunci kaga mutum zai sha giya ya fita daga imani amma yana nan a musulminsa ba ce ba musulmi ba yana nan a musulminsa shi yasa wani mutum da ya sha giya zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi aka mishi haddi ya sake sha aka sake kawo shi ya sake sha aka sake kawo shi har kashi hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dake shi wasu na dukansa da takalmi wasu suna daukan reshen wato asalin itacen dabino suna dukan shi sai wani mutum ya yi mummunan magana a kansa ya tsine masa sai ya ce la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka yi haka ba a kai nan ba ya ce innahu yuhibbu Allah wa rasulahu duk ya sha giya manzo Allah ya ce yana kaunar Allah da manzo innahu yuhibbu Allah wa rasulahu kenan ma za da musulma bai gushe bai yana musulminsa kuma ma yana musulmin har yana kaunar Allah da sa inda idan akwai tuba a tare da shi akwai ana kyautata masa da to baka cire ma mutum tsammani haka nan macen da ta yi zina aka zo aka jefe ta zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suke cewa ai kai wannan matar ta yi hasara wasu suka fada inda ma ta yi shuru ta rabu da kanta ta huta amma ta ta kanta sai manzala sallallahu alaihi magana ta zo kunnansa me yace yace wallahi laqad tabat taubatan لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم شي والله توبان da tayi wannan matar domin tuba ne tsakaninka da Allah na gaskiya tun daga zuciyarka abin ya fito ma'ana tayi nadama ta koma ga Allah ce wannan tubar kadai guda ɗaya da tayi da za a raba ma mutum 70 a Madina wallahi ya yalwace su zai tsirar da su ita kadai tayi wannan tubar haka shine tubu ila Allah tawbatan nasuha karka yi tuba wai dan tuba na yaudara kawai ka yi ta taubatan nasuhan taubatan nasuhan mana ta aikata saɓa Allah inda ta yi shiru ta kame bakinta ba wani abin da zai faru amma ta zo ta ce lallai ya rasulallahi inni asabtu haddan fatahirni haka ta ce shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa na cancanci haddi dan haka ka tsarkake ni tace a tsarkake ta ta zo tana da ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki je idan kin aihu ki zo kagan wata ce da ba ta dawo matan nan ta je ta aihu sai ta zo mishi da yaro ta ce ta dawo ya ce ki je sai kin yaye shi ki dawo duk ana mata sauƙi ne ta je sai yaye yaron ta dawo to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to sai a mata haddi abinda take akwai imani a zuciyarta to tana so Allah ya kankare mata wannan tana so a tsarkake ta to kaga wannan akwai duk da take ta aikata abin da yake ya ci karo da imani amma ba a cire ta a musulma ba ba a cire su a musulma wannan shine kuma mazhaba ta daidai cewa murtakibul kabira tahta mashi'atillah duk wanda ya aikata wani babban laifi misali da zai mutu a cikin wannan abin da yake aikata wannan yana karkashin hukuncin Allah in Allah ya so ya masa azaba ne so ya masa rahama mala yace fa in istamarra ala dhunubi idan yana musulmi din ya ci gaba da aikata zunuban wa sarra alaiha kuma ya ci gaba da aikatawa bai tsoro yana aikatawa ya koma ya sake nanatawa to hifa alaihi an yarina ala kalbihi ana jiye mishi tsoron abin ya ya bi zuciyarsa ma'ana ya zama ya narkar da zuciyarsa sai ya zama abin da ake kira arran Allah ya ce kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yafsimun in ya kai wannan mataki na ran to zai zama bai da tuba domin zuciya ce za a buga sam akan ta toshe ta ba wani hasken da zai shiga kuma to wannan shi ake jima mutum tsoro ba a cire shi musulmi amma ci gaba da nana ta zunubin da dorewa a kai to yana iya kai shi wannan hali din sai ya zama ya shiga cikin yan wuta Allah ya tsare da haka kaga yace fa yukhrijuhu anil islami bil kulliyah sai ya cire shi a cikin musulunci gaba ɗaya wa min huna ala ya ce to irin wannan da daidai da wannan gaban ne fa ya sa ishtar da haufu sada da yawa daga cikin magabata na ƙwarai Allah ya musu rahama tsoronsu ya tsananta kama kala ba abu wani daga cikinsu a rawaito yana cewa antum ta na bunub ya ce wa ana a khaful kufur kufar zunubi kuke tsoro ni tsoro nake zunubin ya kai mutum ga kafirci shi ce ba zunubin yake kallo ba abinda zunubin zai kai mutum gare shi domin wannan zunubin in yayi yawa yayi yawa ya bi jikin mutum to zai iya kai shi har ya auka cikin kafirci ya ce ni abin da nake tsoro kenan ba wai zunubin ba zunubin mutum yana iya tuba to amma ba abin da yake tsoro zunubin ya ci gaba da ninkuwa ya ninku ya taru ya taru har ya kai mutum zuwa ga kafirci to almuhim dai waɗannan abubuwan da malam ya faɗa sun ishi mai hankali cewa duk mai saban Allah ba wannan alkhairan da gaba ɗaya aka faɗa ya rasa su to ina zai samu alkhairi inda ya rasa waɗannan wa min uqubatiha ce yana daga cikin wato munanan sakamako da zunuban Allah yake gadar ma da bawa annaha tud'iku sayral qalbi ila Allah wa al-akhir cewa zunubai suna wato asalin dakishe tafiyar zuciya zuwa ga Allah da neman lahira eh in mutum zunubin shi yayi yawa zai manta da abin da zai kai shi zuwa ga Allah misali kaman kaman idan mashayi ne idan giya ce yake sha duk lokacin da ya sha giya ya shiga maye zai manta akwai wani abu sallah ko zai sallah ba zai ambaci Allah kuma ma in ya dawo cikin hayyacinsa ba zai iya tuna cewa ko ya bar wata sallah ko bai bari ba to kaga tafiyar da za ka yi zuwa ga Allah mu sani cewa dukkan mu matafiya ne duk mutum a cikin duniya nan matafi ne ma'ana akwai inda muka fito kuma akwai inda muka zo ba nan ne kuma kurewar tafiyar ba kuma akwai inda za mu je haka dole mai hankali ya fahimci wannan abubuwa ne duk wani matafi da ka shi yana da iyaka ma'ana duk matafi akwai inda zai ko kuma in yaje in dai ba garin shi bane ya gama biyan bukatar sa ne zai zai dawo a haka dukkan mun nan matafiya ne akwai inda zamu ci kuma mu sani cewa akwai ranar tafiyar da in muka je ba za mu dawo eh ita ce tafiyar karshe in ka tafi har aka dauke ka mutane takwas ko shida suka daura ka aka fada to ba dawo kai za ka iya daukan mutane da yawa ka tafi ka je ka dawo ko in kai ne direban mota yanzu mutum nawa za ka dauka motar ka za ka iya kai su ka je ka dawo in kai ne direba mai tuka motar gawa za ka iya kai gawar ka dawo amma duk wanda aka ɗauke ka kai ma ba za ta dawo ba da aka akwai tafiyar da za a yi ta ba a dawo ba to irin wannan tafiyar duk abin da zai kawo ma matsala a cikinta ya kamata ka nisance shi domin tafiya ce ta ita ce hakikanin tafiya da mutum ne shi yasa duk abin da mutum yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali a wannan tafiyar abubuwa da yawa ne za su bi mutum amma guda ɗaya ne zai zauna da shi eh abubuwa da yawa ne za su bi shi wani ma makiyinka ne zai bi ka amma zai dawo wani masoyinka ne zai bi ka amma zai dawo ko kana da dukiya tun daga ranar ka rabu da su kana da mata tun daga ranar ta tsaya a gida ba ita ba sai kana da 'ya'ya tun daga ranar ta bar su kenan za ka je daga kai sai abin da ka aikata to duk abin da zai jawo ma matsala a wannan tafiyar a ya kamata ka nisance shi to ma da yake saban Allah yana daga cikin abubuwan da suke kawo matsala cikin wannan tafiyar domin zai katse ma hanya ne au tu'awwiquhu ko kuma saban Allah nan ya kawo matsala ya dakile wannan tafiyar au tuqifu ko ma ta tsayar da tafiyar gaba daya wa taqta'uhu an sayl ya hana shi tafiya saban Allah yana iya shagaltar da mutum ya bar duk wani abu ma sai ga ya bar sallah mutum zai shekara goma bayan sallah wallah ana samu wasu ma su fata saboda me ya shiga wata hanya daban kaga duk tafiyar da zai yi nan fa an karkata akalar tafiya mana an samu diversion kai ne ka zo ka samu babban hanya ana gyara in ka zo da mota ka me ake cewa kai sai a ce ka bi can to shikenan shi saban Allah shine zai sa mutum ya bi can din wanda aka ce ya bi can to ya shiga cikin wani yanayi in kila inda za ka je bai wuce minti goma ba kila sai ka yi awa ɗaya kafin ka dawo kan inda ka je to kaga wani ya riga ya tafi to sai wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi da haka yace fala tad'uhu yaqtu ila Allah Da haka saban Allah nan ba zai taba barinsa ya dinga koda taku ɗaya ne ba ba zai yi ba hada in lam taruddahu an wajhatihi ila wara'ihi yace wannan fa shine mafi sauki in ma wannan abin bai jawo shi ya koma da shi baya ba zai iya komawa baya koma zero ya koma can baya fuskar shi ta koma baya mala yace fa dhanbu yahjubu alwasil shi alwasila shi zunubi yana shiga katanga tsakanin da wanda yake kokarin saduwa da Allah zunubi yana sa ba za ka sadu da Allah ba wa yaqta usta'ira kuma yana yanke ma mai tafiya tafiyarsa wa yunkisu taliba kuma yana wato asalin kai kaito da wanda yake mai nema ne yanzu kai ne ka fito zaka da masallaci ila sallar asuba ce sai ka fito da ka aljihu daman kana jiran wani kira sai kuma kiran ya shigo kuma kiran aka ce ma kayan ya riga ya iso sai kaga da ka tsaya kai sallah a masallacin kunna gara ka je can na kasuwa kai sallah ba ma da shirin ka fito to ko kafin ka samu mashin din da zai kai ka ko ina kana je ana sallah a sika da asuban nan kai ka hau mashin gargar gargar shikenan kai zaka tafi kasuwa ka je kai sallah ko da ka je masallacin kasuwa a yi da sallah kaga ka rasa alkhairin wannan wannan sallar gaba ɗaya ka rasa alkhairin ta wannan shaidar da mala'iku na dare da na safe za su yi ta baka ce kaga wannan kira mai zawo ma wannan ba ma wai ta saɓan Allah ne, wani kira ne daban da ya canja akalarka to wani saɓan Allah ne zai hana shi wani yawon shi zai je yawon duniya je ya kwana a inda ba zai yi sallah ba to kaga wannan ya karkata akalarsa to abin da malai yake nufi ke yace wal kalbu! ita zuciya inna ma yasiru ila Allah bi quwwatihi zuciya da ƙarfinta take tafiya zuwa ga Allah fa idza mariba idan rashin lafiya na zunubai ya shiga zuciyar da'ufat tilka alquwwatu allati tusayyiruhu wannan ƙarfin da yake faɗa zuciya sai yayi rauni fa in zalat bil kulliya in qafa anillahi inqita'an yab'udu tadarukuhu wallahu almusta'an to idan ya yanke shi ma gaba daya to ya riga yanke shi kenan sai ya zama ba za a iya ruftan shi ba wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako za mu dakata anan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatan mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk